أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 23 ga watan jimada kula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da 28 ga watan disamba shekara ta 2021 miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu dani dauda wanda ke namba tara, yakubu avenue daura daga Rabi road a gwani nijiyar e, kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas fiqhi na al-sheikh al-doktor salih al-fawzan al-fawzan hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a cikin ahkamul wudu a nawa bugun mun kwana a shafi na talatin da biyu a ƙarƙashin farillan alwala guda shida da malam ya ambuka a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ashirin mun karanta farilla ta farko akan wato wanke fuska da baki ɗayansa idan an zo yin alwala malam ya ce a cikin wanke fuska akwai kurkuren baki da shaƙa ruwa duka ana kidaya shi da wanke fuska saboda Allah ya ambaci fuska ne silu. wujuhakum wanke fuskokinku to a cikin fuska akwai baki akwai kuma hanci kaga ba za ta raba shi da wato fuskan ba A asani malam ya ce duka na biyu daga cikin gaban da suke farillai wajen wanke su a wurin alwala malam ya ce akwai rasulul yadaini ma'al ya yace wanke hannaye guda biyu tare da gwiwar hannu shi ma ana shigar da shi yana cikin hannu me dalili malam yace saboda bi ta'ala dalilin faɗin Allah maɗaukaki. wa aydiyakum ilal al hannayenku in ji Allah maɗaukaki ya ce ku wanke su zuwa gwiwon hannu ai ma'al marafiki tare da shigar da shi zuwa gwiwan hannu ma'ana idan ka zo yin alwala hannun idan ka zuba ruwa ana so ruwan har sai ya kai nan sai ka shigar da shi ka san da yawan idan ana alwala in an zuba ruwa ko ana kaiwa nan kenan. sai ƙara zuba yana kaiwa nan shi kenan a'a idan ka zuba kuma da yawan mutane in suna alwala nan kawai suke tsayawa a'a kuskure ne hannun daga nan zuwa nan ne saboda haka idan ka zuba ruwa haka za ka wanke shi ne ka zo da shi nan ka ga ka shigar da shi ka dawo da shi nan haka ya sai a tsefe su haka wannan haka ake wankewa ba yadda muke ban zuba ruwa an yi haka sai aka zuba sai yi haka sai aka zuba sai yi haka a'a kuskure ne ko ka shigar da wannan an gane Shi ne hannun gaba ki daya tare da gwiwan hannu kaga an shigar da gwiwan hannu a wajen alwala kenan ina fata mun gane Allah ya sa mu dace me dalili malam yake li anna an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam A adara al-ma'a ala mirqaihi saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da yazo yin kalwala, ya fara ruwa har zuwa gwiwan hannunsa ya fara ruwan ya zo har gwiwan hannunsa sa'annan ya tuka ya wanke shi ya haɗa da wa'annan yatsun wannan hadisi ne ingantacce imamu darul kutubi ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa haka imamul baihaqi a cikin sunan al-kubra taka daga jabir dan abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare sa malam ya ci gaba da cewa wa fi hadithin akhar a wani hadisi na daban ghasala yadayhi hatta ashra'a fil 'abdi ya ce ya wanke hannayensa har sai da ya shiga cikin wato nan shine abu yana fata an gane da ma'ana ya shigar da wannan har sai da ya shiga nan kaga ya shiga ainihin kenan ko saboda ya shigar da shi harshen gwiwarsa shi kuma wannan hadithi imam muslim ne ya rawaito sa daga hadithin abu huraira haɗa mun yi bayanin a baya abu huraira ya yi wa abin gurguwar wato fahimta wacce take tasa amma baya yi a gaban mutane in ya zo yin alwala nan yake tsayawa in ya yi zuba ruwa sai ya kai nan nan yake tsayawa idan ya zo nan shi ma ya tsaya a nan kafa sai ya kai kai har gwiwa amma in yana alwala baya bari a gansa shi kadai yake yi wata rana yana cikin yi sai wani ɗalibi daga cikin albansa ya kawo mai ruwan alwala abu huraira ke san yana bayansa ba sai ya karasa alwalan zuwa wurin da ya gan shi sai fiya a karmakallahu wannan kuma wani irin alwala ce sai ce kashi da na san kana bayana da ba zan yi haka ba tun da fahimtar ce ko kuma shi sahabi ne duk abin da aka ga yayi za a ce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya sa shi yin haka ko kuma ya ga manzon Allah yana yi yace da na san kana bayana da ban yi shi ba yace abin da yasa ka ga nake kaiwa nan na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummati yud'auna yawm al-qiyama ghurran muhajjalin min athar al-wudu na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ana su ranar tashin kiyama guraben alwalarsu tana haskaka musu kan siraɗin da za su gilma kai saboda haka ganin haka ni sai na ce faman istafa aminkum an yutila ghurratahu falyaf'al wanda yaga yana so ya ƙara tsawaita guraben alwalarsa su ƙara haske ya ƙara shi sa ni ƙarawar kenan da nake yi aka fahimta ce kasa shi sa baya yi a gaban mai mutane amince wannan kaga malamai suka ce dalilin da ya sa aka kuskurantar da wannan fahimta tasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ya wanke har zuwa gwiwan hannu haka kuma ɗaya hannun ya yi shafa a kai da kunne ya wanke ƙafa, amma bai kai zuwa gwiwa ba sai ce wannan shi ne alwalata kuma na yi don ku yi koyi da ni kaman zaga da alazalika fahuwa gululun duk wanda ya a kan wannan ya wuce gona da iri suka ce to kuma maza a furta wannan kalmar ya nuna wancan aikin ba zai samu mashiga ba a babin ibada da wanda aka turo wa sako ya ce duk wanda aka ƙetare irin wannan siffan da ya yi ya wuce gona da iri sai suka ce to amma abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa ba za a ce haka ba ya yi inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza ijtahada hadal hakim saba asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun idan mai hukunci gwani a fage na ilimi mai zurfin ilimi wanda ke teku ne ya yi ƙoƙarin fitar da hukunci ko shugaba sai ya dace yana da lada biyu ladan ƙoƙarin fitar da hukuncin da kuma dacewan kaga ya samu lada biyu in kuma ya kuskura, ma'ana ya kuskura hukuncin bai dace ba yana da ladan ladan ƙoƙarin fitar da dokar ko hukuncin duk da bai dace ba za a ba shi lada saboda kokarin da ya yi ba wai san ran yi ba ba abin shi salon ai akwai bambancin mutumin da zai bi san ransa yi abu da abinda wanda zai ga to ai wannan ga hukunci kaza ga hukunci kaza in aka haɗa shi kaza zai fitar da kaza kaga ba ɗaya bane da wanda zai ce a ni da zuciya ta taraya min kamar yadda samiri yayi wa mutanen annabi Musa lokacin da annabi Musa ya je miƙati yana tattaunawa da ubangijinsa da aka tambaye shi sai ce kazalika sawwalat li nafsi haka zuciya ta taraya raya min shi sanayi ka wannan san rai ne ko kaga ba za ka hada shi da wanda ya yi fitar da doka ne cikin hadisai ya yi istinbat ya fitar da hukunci to wajen hukunci in yi daidai ya dace in yi kuskure yana da ladan ƙoƙarin da ya yi na fagen ilimi da ya amfani da shi a wai ya amfani bane da sarrai amince wannan saboda haka suka ce a shi wannan hadisi imam muslim ya rawaito ta daga abu huraira sai malam ya ce mimma ya dullu ala dukulil mirfukaini fil maghsuli wannan yana daga cikin dalilai da suke nuni akan cewa gwiwar hannu an shigar da shi wurin wankewa a alwala duk lokacin da mutum ya zo wanke hannunsa a alwala kuskure ne da yawan mu idan mun zuba ruwa sai ka ga mutum ya yi haka yana zuba ruwa sai ka ya yi nan an gane sai ƙara zubawa sai haka sai ƙara zubawa sai haka wannan kuskure ne idan ka zuba ruwa ka wanke shi haka ka shigar da shi sannan ka shigar da wannan yatsu wannan shi ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwalarsa kuma haka Allah yake mai koyi da shi sannan kuma shi yake fassara abinda Allah ya faɗi a cikin Qur'ani kuma manzo wannan Allah ya samu dace malam yace wa gaba ta uku daga cikin gabai guda shida wanda yake wajibai ne a wanke su a alwala Shi shine malam yace masfur ra'as kullahu shafan kai ga baki ɗayansa idan an zo kada mu manta mun yi tafsilat a baya shimfiɗa kowace mazhaba ko mazhabar shafi'iyya ce ta ɗauki wamsahu bi ru'usikum ba'un ɗinnan sai imamu shafi'i ya fassara ta akan mai tabi'idiyya akan cewa ba'un ne tabi'idiyya cewa wamsahu bi ba'd ru'usikum ku yi shafa akan sashe na gashinta aka a shafi'iya idan mutum ya taɓa ruwa ba ka gaya haka ne kawai shi kenan kuma har a yau akwai mutanen da in suna alwala ka suke musamman ma iyayen mu mata in wannan ya kace kaza ya ka kawai ina fata an gane sai ka ga an yi haka to kuskure ne malam ya ce kan gabaki ɗaya, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo yin alwala ba haka yi ba ba haka yi ba sai da ya taɓa ruwan ya bada amin muqaddimi ra'sihi daga goshinsa hatta zaba bihi ma ila qafahu ya tafi da hannun haka har sai da kai kiyarsa shine qafahu sannan sun barajjahuma sa'annan ya dawo da hannun ka gane kan gabaki ɗaya manzo Allah ya shafa kenan ko haka hadisin ya zo to kaga idan mutum ya danta ya haka yace ma ya shafa kai sai ka ce a'a ba idan fatawa ce ya ji daga bakin wani malami suka ce a wannan kuskure ne ga yadda mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi. ina fata an gane idan shubha ta shige shi ya ce to kai ai baka kai malam wani ilimi ba kasan ma'aunin mutane kenan ko in kai magana sai ya fara tallanta tukunna tawaye sai ka ce a'a ga yanda mazan Allah ya ce ba aka ce yi koyi mazan Allah sallallahu alaihi sallam. malamai ko suna bayani ne abinda suka sani na hukunci na Allah da manzansa a cikin bayanin zai iya tsige zai iya ne zai iya kuskure nan sai ka ce a'a tunda an ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to waye ya rawaito hadisin ka ce a'a hadisi ne ingantacce Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito sa haka Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam an-Nasa'i da kuma Imam Ahmad da sun rawaito wannan hadisi ji ingantacce saboda haka duk lokacin da ka zo yin shafan kai ba gefen kanka za ka shafa ba musamman iyayenmu mata su suka fi yin wannan ana karɓar kani haka sai ga haka an dawo da shi shikenan an turi to wannan ba daidai ba ne ina fata mun gane malam ya ce wa minhu al'uzana ne daga cikin hukuncin da ke rataye da kai akwai kunnuwa saboda kunnuwa ina yake a jikin ina kai saboda haka hukunci ɗaya ne shi sa a musulunce ruwan da ake shafan kai da shi lemar shi ake shafa kunne ba a sabanta ruwan hadisin da ya zo ana sabanta ruwan bai inganta ba shi ko ibada in ana ibada ba a yin ibada da hadisi ga ifi amma ji watsalan hadisi ingantacce da ya zo kansu sun zo a kan cewa idan kai shafa a kanka ka dawo da shi sai ka sa hannunta a kunne sai ka shafa shafa ba a sabanta ruwa amince wannan za mu daga cikin littattafan da muke amfani da shi na fiƙin malikiya sun yi amfani ne da sabanta ruwa an gane sai dai hadisin bai inganta ba hadisin imamu tirmidhi ne amince wannan shi ko idan an zo kan ibada duk hadisin da bai tabbata daga manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ba a aiki da shi a wajen ibada gane yawa malam yace li qawlihi ta'ala dalilin da yasa malam yace za ka shafa akan gabaki ɗaya ne yace saboda fadin manzon a fadin Allah madaukaki da yace wamsahu bi ru'usikum ku yi shafa akan kawukanku qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce Al’uzunani minar ra’asi, kunnuwa guda biyu suna daga cikin kai ma'ana hukuncin kai ne to kaga ko da hukuncin kai ne za a sabanta ruwa ba za a sabanta ruwa ba ruwan nan ne da ka taba shi ne ne. Za ka shafa kunnanka da shi abin shi wannan Allah ya ce rawahu bin majah والدار القطني وغيرهما على يتي إمام ابن ماجه إمام دار القطني وننسو سترويت ونا حديثي إمام الترمذي يا رويتوسا إمام أبو داود يا رويتوسا إمام ابن ماجه يا رويتوسا إمام الدار القطني يا رويتوسا جد أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه ina fata mun gane sai malam yake fala yujzi'u masku ba'd ar-ra's baya wadatarwa idan aka shafi wani yanki na kai ma'ana shafan wani yanki na kai baya wadatarwa idan an zo yin shafa a kai haka wannan kai tsaye raddi ne ga maza ba ta shafi'iyya wanda suka ce wato ba'un ɗinnan abu ne da haka wamsahu bi ru'usikum ay wamsahu bi ba'd ru'usikum ku yi shafa ga wani sashi na kanku idan ka ko haka kai yayi a shafi'iyya shi sa idan ka je saudiya musamman ka je aikin hajji ko umara za ka ga alwala iri-iri idan ka shiga tahtan nafak wajen yin alwala ina fata an gane in an shafi iya ne ka zauna kusa da shi yana alwala haka za ka ga yayi ya taɓa nan ya dawo amin su wata da shi a matsabarsa in ka yaka daidai ne haka in ka zo yin sallah wasu in za su yi sallah in aka zo yin kabdu ba suna ɗaura hannayensu ba ne a kan kirazansu a cikin sallah su ɗaura dama a kan hagu ko su kano haka ne wata kabdu kenan ko kuma su ɗaura kenan wani kawai za ka ga ya ɗaura hannun ne a kan cibiya ɗaya haka Shi shine ahnaf da a mazabar ahnaf haka ake kadawa ba za ka ga yawanci irin an wato indiya ina fata an gane za ka ga anan za ka ga suke yawan ɗaura hannayensu akan cibiya maimakon irji to amfanin daman fikihul ke kenan idan ka karanta fikihul muqaran za ka ji kowace mazaba ga yanayin yadda take idan ka liman na ya kabbarta ya ce Allahu akbar da fara karatu alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin ana cewa amin zaka gani ya fara to kana jin wani ya fara haka a san cewa wannan dan mazhabar shafi'iyya ce da kuma hanabila kana ji a fara karatu kasan cewa kafin liman ya ɗauko wata sura saboda su a mazhabar su dole sai ka karanta ilmi ko da liman na karatu amince wannan hadisan da suka kafa hujja da su duk suna da ƙarfi amma akwai hadisi guda ɗaya wanda ya yanke wa wannan hadisan gabaki ɗaya ƙarfin gwiwa ya mai da shi bayi da ƙarfi shine hadisin da imam muslim ya idza qara al-imamu ansitu da Allah sallallahu alaihi wasallam ce illiman yana karatu a bayyane ku shiru kaga wannan hadisin shine duk karya logon duk sauran hadisan da manzo Allah ce la salata liman lam yaqra bi ummil kitab da ba wannan hadisin to da maganar shafi'iyya da hanabila yayi karfi da yawa to amma wannan hadisin shine karya logon karfin wanda kuma shi ne mazhaba ta malikiya kan cewa in liman na karatu a bayyane kuna jin sautinsa to dole ku shi saboda a ka'idar malaman usul fiqi ba a yin ilga'in wani hadisi idan hadisai guda biyu duka sun inganta kawai wannan a ce za a yi amfani da ɗaya ɗayan a ki amfani da shi ba zai yiwu ba Shi ne suka ce aljam'u aula min at-tarjihi in kana jam'u ba a haɗa hadisan ne a kusa hukunci guda ɗaya idan fikiyun zai iya fitowa in kuwa ba zai wato in jam'in zai iya tabbatuwa to wannan hadisi ne nassi ne karara ya zama mantsukun nas ya ce iza qara al imam duk lokacin da liman yake karatu sai ce fa su jumla ce shar'iyya kuma fi'lu shart wa jawabuhu fa ansitu ku yi shiru kaga doka ne wannan to wannan magana shine karya wa duk wa'ancan dalilan karfi a wajen karan dole sai mutum ya karanta fatiha a bayan liman ko da yana karatu a bayyane da ba don wannan hadisin ba a sai a ce dalilan wa'ancan malaman ya fi kowanne karfi amma dalilin wannan hadisin ya yanke hukuncin dalilan da suka fara cewa za a karanta karatu wato fatiha bayan liman koda yana karatu a bayyane wannan hadisin ya rage masa wato karfi kuma ya karya wannan karfin da dalilan sa yake da shi kwata kwata ya rusa shi inda doka ce manzo Allah ya bada amma bai wannan kuma nan yace a warrabi'u ta hudu wajen yin alwala shine ghaslur rijlaini ma'al ne. wanke kafafuwa guda biyu tare da idan sahu kaga wannan yawancin mu muna kuskure a wajen shigar da gaban mu wajen alwala to ya kamata mu san su duk lokacin da muka zo yin alwala kada mu yi kuskure saboda alwala ita ce mabuɗin shiga sallarka idan alwalarka ta yi kyawu sallaka ta samu ne mashiga idan alwalar ta samu gibi sallaka ma tana da ne gibi shi sa muna da bukatar saninsa da kyau kamar shi wannan malam ya ce liƙaunihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki da ya ce wa arjulakum ilal ne? ku shi ma ku wanke shi zuwa idan sahu kamar shi wannan idan an zo wankewa ana tsefe yatsun kafa da wannan yatsan ne haka manzo Allah yi wannan yatsa yake sawa yake tsefe yatsun da ke kafanka yake tsetsefe su wannan yatsa yake sawa yake shashafa su ruwan na zuba a kai in ka sa safa ne ko hufi saboda yanzu zaman ana sanyi ko to abinda ake so in ka taba ruwa sai kai haka shafa shi kenan wannan ma idan ka taba sai ka yi shafa a kansa haka shi kenan wanda ka yi ya wadatar amince wannan amma da hannu guda biyun shi ne fi dacewa ka shafa shi duka biyu zuwa baya shi kenan wannan ma ka yi ka shafa shi kenan kana yin haka za ka fito ka yi tsallaka amma daman da sharaɗin kafin ka sa hukun kana da ko safan kana da alwala sannan ka sata kuma alwala ba ta warware ba to in kai haka 24 hours shine tenor ɗinsa in yanzu ka sa to baya ba za ka cire ba sai gobe a daidai yanzu kaga shine 24 hours sai dai in janaba ce ta kama ka wanda dole zai ka cire kai wanka amma in dai ba wannan ba lafiya lau shafa kawai za ka yi ta yi wannan ga ina masu zuwa ofis da duku-duku ko ya fita da sassafe to za ka yi kawai kai shafa ka tafi azahar idan ta zo maka ba sai ka tsaya kana ta karin sai ka cire safarka ba kawai in ka zo kai shafa a kai saboda hadisai ne duka ingantattu sun zo almasu alal ne. shafa akan hufi imamu tirmidhi ya rawaito hadisin cikin jami'insa sannan almasu alal a ne shafa akan safa guda biyu sannan almasu alal na'alaini shafa akan kambas ɗinka ko lokas ina fata an gane ko kofashu idan ka sa za ka yi amma shi matsalar takalmi in ka yi shafa a kai dole da shi za ka yi sallah ba za ka shirya shi ba kuma ka ga wannan suna sai dai a ɗakin ka ko a ofis ɗinka shi ne za ka iya raya shi a gaba za ka shigo mutane masallaci da takalmi baka ce a ah, sunna ne ai sunna ce saboda aka zan raya aka fitar da kai ta window kaga ba su ba su laifi ba eh saboda za ka jawo rigima a masallaci kama yanzu masallan, in wani ya zo ya kwada ma mari kai ka jawo eh gaskiya mana ka san kowa da yanda yake resistance din abu har yana da zafi wani yana bin abu da sannu da sannu wani kuma ina a yi maganin ta yanzu yanzu ne to saboda haka in kana so ka raye wannan sunna ba wanda ya hana ka yi shi a ofis ɗinka a ofis ɗinka akwai wanda zai ce ka yi wani abu ko kuma a ka akwai wanda zai ce maka wani abu shi kenan ka raye wannan sunna amma ba za ka shigo cikin masallacin mutane ba wanda ga kafet ga maintenance ga waye ga waye ka zo ka ce ai sunna ce ta manzo Allah ai ku kuka ce manzo Allah ya ce amma ai sallah cikin takalmi saboda ka dole za ni a'a me yasa bi ba wanda ya musa amma ne akwai mura'atul masalih wal mafasid ana lura da maslaha da kanna an fahimci wannan saboda haka in kai a masallaci zaka jawo kanka rigima sai ka raya shi a ɗakinka ko a ofis ɗinka wannan ba laifi kaga safa ai ba matsala duk wanda ya shigo masallaci da safa ai ba matsala duk wanda ya shigo masallaci da hufi ai ba matsala ko amma takalmi ba akwai matsala dan wani yana wannan zuwa zai ci ah, tun da wani ma zo da takalmi ne ma bari dauko shi ma sai shigo kaga daga nan sai a bata masallacin an ban shi wannan to wani zai ce to ai ba manzon Allah yayi ba kuma har sahabbai ma suka yi sai a ce eh a zamanin manzon Allah ba kafin ƙasa ce kawai a ƙasa ake talla. masallaci kasa ce kai ta baya a shigo har manzon Allah ce idan ɗaya kaki kare tofa a gabas saboda akwai Allah a gabansa kada ya tofa a damansa akwai mala'iku a gefe a masallaci sai ce ya tofa a gefensa na hagu ƙarƙashin ƙafarsa. to ina mutum zai fi kin wannan hadisin hadisi ne kuma ingantacce bukari da musulun suka rawaito kaga saboda a lokacin ƙasa ce him kagan aka tofa aka sa ƙasa aka rufe shi kenan ba wata matsala to yanzu ba kaga ba zai yi ba sai dai ka samu ɗan kishu ɗinka ka tofa ka maida amma ba za ka yi irin wannan ba ina fata mun nani to afafuwa shi ma ga yanda ake masa sai ya ce wa ila kannan ila din na harfu jarrin ne bi ma'ana ma'a yana nufin tare da wato idan sahunka wa zalika li ahadith alwarida fi sifati alwudu malan yace abinda ke fassara wannan hadisan da suka zo a cikin siffofin alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa innaha tadullu ala dukhulil ka'bayn fil maghsul hadisan suna nuni akan shigan idan sahu guda biyu a wajen gaban da ake wankewa a alwala wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsinci wani sahabi alwala nan idan sawunsa sai ruwa bai taɓa ba daidai nan ya gama alwala amma daidai idan sahunsa ruwa bai kai ga wurin ba ya zo zai shiga manzo sai gani sai manzo ce mai wailun lil aqabi minan na azaba ta tabbatar da idan sahun da bai samu ruwa ba na wutar jahannama kaga ne yake so nuna mana rashin wanke idan sahu yana jawo azaban mai wutar jahannama kamar shi wannan sai koma ya taba wajen da ruwa sannan ya shigo yi sallah ashe kenan idan lokacin da muka zo yin sallah za mu kula wajen gaban alwalanmu kada gaggawa ina so in samu wannan raka'ar kuma amma ban bi due process wajen yin alwalata ba kaga sai kai jifar gafiyar kai ko alwala ka samu ba sallan ma ne ka samu ba kaga sai tuji mu kenan ba wan ba wan ba wannan ba wancan saboda haka ka natsu idan ka zo yin alwala haka kuma ma in ka shigo masallaci sallah musamman lokacin da mutum liman yake ruku'i akan wasu zaka ji sun rugu da gudu Allah eh. akwai fiqhu da yawa da addinin musulunci ya karantar da limamai da mamu daga cikin fiqhun liman idan yi kurkuɗi ka ɗanta saboda wasu su samu wannan raka'a haka sai da na Uthman yake amma yanzu wannan yakan jata shi sa subhana rabbiyal azim wannan da zaka karanta zaka karanta sayyidina Uthman yana karanta ta su bakwai kaga in liman ya karanta bakwai mamu zai samu alal akalla guda biyar haka ne shi kuma wanda ya fito yana so ya samu raka in Allah da zai samu ko zai bashi natsuwan wanda zai ce Allahu akbar kana yi ne ya fara cewa Allahu akbar ya ruku'in sa amma idan ya san liman dan na yan faki yar faki ba yawa sai lada yake yi Allahu akbar sami Allah haba in mamu ya zo da gudu za ka ji Allahu akbar kawai a wannan kuskure ne haga liman yana da buƙatar fiqhun nan shi kuma mamu yana da buƙatar wannan fiqhun hadisin Abu Qatadah al-Ansari wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah ya fayyace komai yace idza uqimatis salah mushu ilaiha bis sakinati wal waqar duk lokacin da aka tsaye da sallah ladan ya fara Allahu akbar Allahu akbar to manzo Allah ya bada sharadi ko daga ina kake ka a cikin nutsuwa sai manzala ce wala tusri'u akwai gaggawa akwai gaggawa sauri ma an ce kakkai kai tafiyar ka majestically in ji ta gayu kenan ko ka tafi hankali hankali ka cigaba da tafiyar ka hankali a hankali har ka kai sai manzala ce fa ma adraktum fa sallu abinda ka riska ka sallata wa ma fatakum fa atimu abin da ya kubuce maka sai ka cika ai ba in ba mun ba mun karanta hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wani abin da kake yi wato ya hana ka samun rilla ka cikakkiya saboda wani dalili na shari'a ba wai negligence ko san kai naka ba za a baka ladan ka cikakkiya kamar kayi ta kuyi ko mun karanta wannan hadisin haka ne ne ya kamata ka yi wa yake ka kai gudu wace ka kai gaggawa manzan Allah ta ga wannan tafiyar da kai abu dokar waye manzan Allah za ka samu wannan ladar? to abin da mutane suka kasa ganewa sai ya zo wani bakana kana gani zai ibo ne da gudu ana tsaka da shawuri tiki tiki Allahu akbar ko tazwihi ba zai iya yi a nasa ba ha natsuwa aka ji kuma yana numfashi yana fantin? baka ji shi yana fanti. me yasa kana so Allahu akbar Allahu akbar aka samu nutsuwa a tasbihin an gano wannan sai malam ya ce wal khamisu hadiyar at-tartibu shine tartibi wajen yin alwalar an yaghsil al-wajha awwalan ya fara wanke fuska a farko Sun marya al sa'an nan ya wanke hannaye Sun thumma sahu ra'as sa'an nan ya shafa a kansa thumma yaghsilu sa'an nan ya wanke ƙafafuwarsa. kafafuwarsa ga na farko za ka wanke hannayenka ne ko sannan ka ibi ruwa ka gunsa ka kurkura ka tofar ka shaƙa ka fyace ka wanke fuska sannan ka zo ne wanke hannu sannan ka zo ne wanke kai shafan kai da shafan kunne wannan sai ka zo wanke kafafuwarka abu wannan shine tartibi ake so ka yi a lokacin da kake alwala duk abu idan malam ya koro mana sai ya maka dalili ka san addini ba a yin shi da ra'ayi sai ce li qaulihi ta'ala saboda kan Allah madaukaki da yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani idza qumtum ila salati duk lokacin da kuka tsayu zuwa ga yin sallah awsilu Ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila marafiki. da hannayenku zuwa gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum kawukanku ku shafa shi wa arjulakum ila alka'bayn afafuwanku kuwa zuwa idan sahu shi kuma ku wanke shi sai malam yace wan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa rattabal wudu'a ala hadhihi kaifiya ya tsara alwala akan wannan kaifiyar ɗaya bayan ɗaya kamar wannan ɗaya bayan ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke shi yana bin sa ala hadhihi kaifiya wa qala har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadha wudu'un la yaqbalu salata illa bihi wannan alwalar da kuka gana yi Allah ba zai taba karɓar Allah ba sai ka yi irin ta kaga ba irin taka wanda kake yi ba irin nawa irin na manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wannan hadisi malai ce rawahu ibn majah wa ghayruhu hadisi ne inda tace wanda imamu ibn majah ya rawaito daga abdullahi ɗan umar dan khattab haka imamu darul qutni ma ya rawaito hadithin a cikin sunan ɗinsa haka Imam al-baihaqi a cikin sunan al-kubra haka da isnadi ingantacce kaga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da ni yin alwala sai ce as-sadis na shida kuwa almuwalatu shine bibiyan wa'annan a ajere ba tare da bada tazara ba yanzu misali ta fara wanke hannu sai ka dan daga kafa har hannun ya bushe sannan ka ibo ka ce za ka gunsa ka shaƙa ka fiyaci sai a ce a nan bai baka sake daga farko saboda babu mai bibiya shine ke kenan ko gaggautawa kuma wannan wajen wanke jiki kada ka fara wanke sai a zuwa ta labari a ah, rawani kaza kaza kaza kaza haramin ya zo ya bushe a za ka fara daga farko ne ana so a bibiye shi ne a gaggautawa kana yin wannan kai wannan kana yin wannan kai wannan kana yin wannan kai wannan kada ka zo ka fara sai kuma ka tsaya kana ta labari har ka ɗauki wani lokaci sannan sai ka zo ka ɗanyi kai gaba a'a bai yi ba ana so ka jeran tashi da gaggautawa amince wannan malam ya ce to me ake nufi da almuwalatu sai ce wahi an yakuna ghaslul a'ba al madhkura mutawaliyan shine ya kasance wanke wa'annan gaban da aka ambata guda shidan nan a jere kuma da gaggawa bi lalu la yufassilu bayna ghusli bayna ghasli udwin wa ghasli udwin alladhi qabla ta yanda baya bambantawa ko baya jinkirtawa tsakanin wata daɓa zuwa wace daɓa a wajen wankewa ya fara wanke hannu sai dan jinkiri har sai wannan ya bushe sai ƙara ibo ruwa ya ce zai kurkukan baki sannan ya shaƙa sannan ya kace sannan can an jima ya tsaya ta labari sannan kuma ya zo wanke fuska a'a ana so ya bi shi ne a jere kuma ne a gaggawa amince wannan sai ce bal yutabi'u ghasl al al-wahid akhar hasbal imkan ana ce yana bibiyar wanke gabai ɗaya bayan ɗaya gwargwadon iko amin su matsala amma bayan da ake so a'a ana so ka bi shi a hankali an gane kada ga wani ce an ce da zautawa kawai kai fa a'a ka bi shi a hankali da kana gama nan ce ka ibo ruwa ka gunsa ka tofar ka kurkura ka tofar sannan ka shaƙa sannan sai ka tashi sannan sai ka wanke fuskanka ga baki kayansa sannan ka zo ka wanke hannu daga nan har zuwa nan sannan wannan ba daga nan har zuwa nan kada ka yi wanki ka tsaya a nan in ka ta kai kuskure alalaka ba su cika ba kuma matsala saboda ba haka manzo Allah ba kuma ya ce wannan shine alwalata haka ce haza wudu'un la yaqbalu Allahu as-salata illa bihi wannan alwalar da na yi Allah baya karɓar sallah sai da ita irinta an ka ga ko dole kai taka tsantsan a wajen ne ibada saboda daga nan zaka iya rasawa ai babu abin da kai ciwo a ce ka dauko mutum a sa shi aiki ya gama aiki ya saki jiki yana jiran ne za a biya shi yana zuwa sai a ce aikin nan da yi da kyau ba saboda ka zan biya ka ba kaga a farko ka bata lokaci ko na biyu to ba shi kuma ba a yin rimidiya ba ba rimidiya a lahira ko akwai ke nan za a zama? a ga a duniya ne za ce ka koma baya ka gyara in ka gyara sai ka zo ka wuce to nan kuma ba wani a ce ka koma duniya za ba ce ta ubangiji za a zartar da mutum ka ga ne hatsarin ibada da zai sa dole mutum ya yi tsantsan ya gyara ibadarsa saboda idan ya gyara idan ta yi kyau ya tsira kuma ka har ila yau wannan fa ibada a haka fa da yawan mu kun mutum bai yi hattara ba haka zai rasa ta kaga akwai ladan sallah ko akwai ladan azumi na farilla ko na fila azumin matsalar akwai ladan kiyaye alwala ko da yaushe akwai ladan tasbihi akwai ladan istighfari akwai ladan biyayya ga iyaye akwai ladan kyautata wa iyali akwai ladan kyautata wa makwabci akwai kuma ladan kyakkyawan mu'amala tsakanin aboki da aboki tsakanin wa da ƙani tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa tsakanin dangi duk wa'annan akwai ladaddakin su a lahira in mutum daidai in ya zo da wa'annan ladaddakin wa'anda ya yi wa ba daidai ba a cikin su za a dinga zafarwa ana biyar su kuma ladan sallan nan fa sai ya kai gejin da Allah yake so sai ya kai gejin da Allah yake so sannan mutum zai iya sha idan bai kai ba Allah zai tambayi mala'iku ya ce yana nafin fili sai ya ce a duba sai a ƙara narka su a tattoshe wani wuri na Allah sa. in ya samu shiga to ya tsira haka manzo Allah ya ce in kuwa bai bai samu shiga ba a sallah to duk sauran zero za akwai matsala ga dole za a yi takatsantsan a wannan gaba Allah ka shirye da mu to shine malam yake cewa hadihi furudul wudu malam wannan wa'annan ne farillan alwala allati la budda minha fihi ala wifqi ma zakarahu Allah fi kitabihi Allah ce babu makawa kayi ka yi irinta gwargwadon abin da Allah ya ambata a cikin littafinsa wa ƙalafan ikhtalafa ulamau fi hukm at-tasmiyah daɗin wudu malamai sun ƙara wa juna ilimi a wajen hukuncin ambatan sunan Allah in zaka fara alwala yanzu ce in ma ka zo ka bude baka ka ce bismillah ba alwala ka fanda amince wannan sai malam ya ce hal hiya wajibatun aw sunna shin san sunan Allah in zaka fara alwala wajibi ne sai ka ambaci sunan Allah ko sunna ce fa hiya inda jami'i mashru'a malam ya ce dukkan malaman musulunci sun ce ya halatta ka ambaci sunan Allah ko a bayin take ka ce bismillah sannan kai alwala saboda shari'a ce ta sa haka amince wannan wala yabghi tarkuha kuma baya cancanta gare ka aki ambata sunan Allah in ka yi alwala wa sifatuha malace siffar ta shine an ya kula mai alwala ya ce bismillah kenan da sunan Allah wa in zada malam ce in ya kara ar rahim in ya ƙara ya cika sa ar-rahmanir rahim sai ce fala ba sai yana ganin ba amma wasu kamar suka ce ma bid'a ne tunda ba shi manzo Allah ya ba ce bismillahir rahmanir rahim ba ko bismillah manzo Allah ya ce abin sanin ko da ka ce bismillah ka fara alwalaka kuma shine ba dacewa anan saboda yanayi ina gani ne ya kamata mu tsaya ko idan Allah ya raya mu sati mai zuwa saboda gaba ce wacce ta dace mu tsaya a kanta don in muka ɗauki karatun kuma sai an kai ga ƙarshen abin da kuma yana da ɗan yawa ko sai mu ɗan haƙura a kansa idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu ɗaura daga hikimar da ke ƙarƙashin ambatan sunan Allah a lokacin da mutum yayi alwala فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك nan ba da dama in akwai tambaya a cikin karatunmu kuma insha Allah in babu za mu tafi a cikin karatu sai mu kalla Na. Na. Na. Na. eh eh eh zai iya yi tun da yi asali ya sa ya yi alwala tukunna a gane? Eh, saboda ya sa sami saboda matsalar kemikal da makamancin wannan babu laifi inda akwai safa a kafarsa kuma lokacin da ya sa akwai alwala daman alwala ita ce take ba da dama ya zama na cewa ibadar ta samu shiga na shafar in ba wannan alwalar to ba zai yiwu ba an gane sai ya cire ledar sannan ya wanke kafan sannan ya sake mai da ledar sannan sai ya sa safar to duk lokacin da ya zo yi kuma sannan sai ya safa a kai an gane Allah ya samu dace na'am amin na'am eh. ba a sabanta ruwa eh, eh. na'am eh yi amma yi kuskure ba shi manzo Allah ba eh kuma koyaushe ba ce wa muke nema ba eh shi na'am wa musala. salam eh. ya shigar da shi eh, sai ya kai wancan hannun na'am to Allah ya ji mana gaba ki da yanzu sai ki gyara a amfanin zuwa makarantar ne a gane sai a gyara daman fa'idar yanzu da baka zo makaranta ba ai ba za ka ji shi ba ka fahimci magana amfanin ta zo makarantar ne yanzu ka gane wani kuskuren da za ke yi wanda sai a ganin ka iya ilimin ka daidai ne to dama amfanin karatun ne sai ka gyara daga yau shi kenan an wuce a'a ai ana ma maganan wanda ya yi shi baya sani kuma baya tambaya yanzu ba kana zuwa karatu ba karatu na miki kana zuwa ba yanzu ba karatu bane yazo har ka gano cewa abu kaza da kake kuskure bane wannan kana da uzuri a wurin Allah ba ka zauna ne ba ruwanka da duk inda ake karatu ba nan kadai ba duk inda ake karatu sai baka zuwa ka nemi ilimi to wannan ba zai zama ka hujja a wurin Allah ba amma in kana neman ilimi ko ba a nan ba duk ilimi ake karantarwa kana zuwa kaɗan ji yau da gobe to inda mutum yake da uzuri a wurin Allah kenan wani abun kana yi baka san cewa kuskure ne, kuma kana neman ilimi an ɗaga maka kafa amma jahili tikit baya neman ilimin kuma baya raban inda ake neman ilimin kuma baya tambaya ko bai da uzuri a wurin Allah kuma jahilci ba uzuri bane abin ji abin ji yawa Allah ya samu dace na eh. in aka sallame shi ke nan kwanza kwallo nomal eh eh ya bar shi haka a ba daidai ba ne in za a yi sallama ka sa hannunka a cinya haka in ka zo ɗaya ka sa shi haka ba ko haka ba ina fata ka gani. idan ka zo ka gama sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi kenan a ba yarfarwa ba shi na gano maganan kakan wani zai sallama sai haka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko eh eh ai na sani ai ban ma wannan akwai kari sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wala mutane na yi da duk kuskure ne ba daidai bane kawai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah haka ban ga Allah yake na gane wannan addu'an wai maida wa wadda mugu shi ne haka in ya gama da sai ya sa ta baya ma haka eh, wannan duk yana daga cikin illar sufanci duk su suka koya mutane wannan ka gane sai bubbuga wai wai kaikayi to shi ne wai suke nufi haka ka gane na'am na'am zo wanke dama wanke da hannun dama ne ko ko a'a da wannan hagun in aka zuba ruwa sai wanke a gane idan ya zo sai sa wannan yatsa sai ya tsefe shi kenan in aka zo wannan shi ma sai wanke sai ya abin nan eh ba ba za a yi amfani da dama ba zai iya ɗiban ruwa yana zubawa da dama amma da hagun yana awa. eh idan kila yana da matsala yawa to zai babu laifi idan ya hada eh na'am alaikum salam eh a yana da asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi tsanani da shi dan fiye da baki karfi ka san baki karfi ai wato kaman azaba ce ga shedanu an ci wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karka dashi ya fi tsanani shi dan fiye da baki karfi kaga in shedan aka sa mai bakin karfe yi azaba ce gare shi to wannan karka ya dan ya fi tsanani na azaba ga shi kan fiye da bakin karfe kan shi an idan an yi amfani da shi a kansa ibada ce mazala ne ce a yi kuma in kana yi kana kallo ai in muka zo sallah za mu yi shi mu kwatanta shi a aikace amma mu yi shi a aikace yadda manzo Allah ce yi saboda inda muke da kurakurai mu gyara amma ji matsala kuma kaga ga malam Dawud yana karanta mana akhfaul musallin inda masu sallah suke kura kuma kaga ana gyarawa nan kuma muna karanta yanda ake sallar da yanda ake ayyuka shikenan kaga <laughs> ya mutane suna bukatar tarbiyya ne a kan yanda abin yake a hankali sai a sai a gyara abin wannan ana yin sa a hankali kafin shi daɗin abin mutum yana sanin yanda ya dace sai ka ga kana ibada kai ma kana samun nutsuwa a zuciyarka amma kana yin rajiman bilgaibi sai kanka kana yi kana shakka kana yi kana shakka amin zuwa nan shi ta ake so mu kiyaye Allah ya samu dace na'am Eh. Eh. Ah, ah. ba sai ka sa ba kada an sa duk a hannunka na hagu sai dai idan akwai bukata sai ka sa hannunka da hannunka na dama ka wanki ko ga baki da eh. idan baka haka ba babu laifi eh kan abin da ana so ka wanke amma manzo Allah da wannan ya yatsan yake cutawa haka yake sawa a tsakanin yatsun an yana alwala kaga duka wani ibada in dai ibada ne manzo Allah ya karanta da mu sai dai karancin sanin mu ya sa mu ce ba mu san ta ba amma ba wai dan babu ita ba eh saboda shekara 23 ba haka yayi a duniya yana karanta da al'umma ga yanda ibada ki ka san ko dai ba kwana eh bari amma to wannan to in mutum ya san shi sai ka ga ya samu sauki a wajen ibada kuma sanin sa yana daga cikin abu masu muhimmanci da mutum zai taimake shi a wajen ibada. ga wannan ibadojin da wa'annan a din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wallahi da muna kiyaye shi sai dai ka zo wuciya ka su cewa shege shi ma ai shege ne ai mugu ne shi ma ka ka kaza saboda duk wani hanya ta asiri ko kutun gwila ko wani makirci za ka ga Allah ya tsare ka akwai matan da ta ce take bani labari ta zo haihuwa ne ta ce malam ni da ciki ke ciki na ni kina ba san ina da ciki ba amma abokiyar zama ta kishiyata ta san ina da ciki ce ta ta tsafi saboda ta sha gaya mata cewa ɗa namiji a gidan nan sai dai ji labari ba za ta haifi ɗa namiji ba kuma mata ta dinga haifa ta ce wata rana lokacin da ta zo haihuwa yaron ta ce sai da aka yi indozin ɗinka ta ce ta fita cikin hayyacinta ta ce lokacin da ta haifi yaron alhamdulillah ta haifi yaron sai ya zo kofin babansa ta ce tana haifan yaron ba ta gama rigenin ɗin ƙarfinta ba ta ce tana kallon kishe ta tsallako ta zo ta zo ta zo ta zo ta zo yaron ta kalle shi ta ce lallai kai ne abubakar mahmud gumi ko ba ji zakon ko ba ban zuwa kwan ba wato an buga an baka. eh ta ce lallai kai ne abubakar mahmud gumi ta ce shagen yaro wai ka mata wai shegen yaro ka gan shi kamar baban shi to kaga idan mutum ya riki Allah sai ka ga komai na zuwa maka da sauki mun karanta hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman irin wannan lokaci manzo Allah ce duk mutumin da ya waye gari duk karanta wannan addu'a bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala sama ya ce wa huwa samiyun alim za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yusibhu bala'u fuji'atin tun wani bala'i na baraka ba zai taɓa samun ka ba a yinin gaba da sahabin da ya karantar da wani tabi'i sai a ranan sai shanyewar gaba ta kama shi wancan din sai kura mai ido na ta sai ce ah tanzur ilayya sai ce kana kallo na ne ko saboda na karanta cikin wancan hadisi sai ce wallahi yau ban yi ta ba shi ka Allah ya tsaka min wannan ciwon da na yi ta wallahi ba za ta kama ni ba ka yadda suke da yaqini ko ko da waye ba ta ga Allah sallallahu alaihi wasallam to mu abin da muka rasa kenan to balle ma irin wannan fitintunin da muke ciki tun ranar da ka karanta ta a safa ne magana ce har yamma ba wani bala'i irin na fasatan nan da zai shigo rayuwarka in kuma ka karanta ta bayan ba, to har gari ya waye lafiya a gaddi irin wasu fitintunu ga irin ta karo da barayi ko kidnappers ko duka Allah zai kare ta daga shan ba ma amfani da su ba ma applying din su na ba ta gane sai ka Ta ka ga wannan baya bukatar wai ka muka samu wani akara makalla da Allah ya sa ni cikin halta a ciki sai na bukata kai kai kai an gane to amma mu mun fi son irin wannan shi kuma nan da Allah ina so kaza sai ce to ka kawo kaza sai ya sa ka cikin addu'a ni ya ce kaza sai ta ai addu'a baya tashi banza sai an samu bukukiyan addu'a shine kudin a san wani shi kana jira ya fi ya fi ya fi gane irin wannan karatun sai ce to nawa ne aka rama kallon sai ce kaza shi kenan shi yana ganin to a lokacin adana za ta samu shiga na'am da zai aka iya wa yaro karami ka fita masa maza Allah yana karantawa a Hassan da Husaini annabi Ibrahim ma yana karantawa ƴaƴansa annabi Ibrahim a annabi Isma'il da annabi Ishaq yana karanta musu u'idu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ana karanta ta wannan shi wannan kai ma sai ka yi Allah ya samu dace abin da muka karanta bibi Allah ya masa albarka wanda muka na'am na'am eh eh eh eh sai sa da dumansa Eh, eh sai sallah da takalmin bai eh, zai iya yi eh amma kuma in yana da dadduma sai shin fada dadduman sa eh ba matsala duka duk ana yi eh duk ana yi eh duk ana yi wani lokaci ka kuma sai ka ji shi kamar wuta ka sa kai sai ka dan abin nan to shi za amfanin zuwa da dan sajjada din kenan aka sa shi kenan shi mutum ya samu sauki Allah ya mu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana wannan fitintunan da suke hannu mana kai a cikin wannan yanki namu na wannan kasa na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya magance mana ita duk wanda suke neman mu wannan yanki da fitina da bala'i ya Allah muna roƙon su ka maida aniyar su akan su wa'anda kuma suke neman mu da alkhairi Allah duk inda suke ka ba su ikon sadar da wannan alkhairi gare mu mu kuma ka amfanar da mu da wannan alkhairi shugabannin da ka azarta mu da su ya Allah muna roƙon ka ba mu ikon yi musu biyayya a akan abin da bai saba wa dokar ka ba duk abin da zai zama cutarwa gare mu ga al'umma mu ga addinin mu da Allah ka rike hannun wa'annan shugabanni kuka ba su ikon aiwatar da shi duk abin da zai zama alkhairi gare mu da Allah ka ba su ƙarfin gwiwa da ƙwarin gwiwa da zartarwa ga wa'annan ababen kuma ka sa mana da cikin wa'annan za su amfana da shi da mu da su ka ba mu ikon tuba daga zunubanmu har zuwa ranar da za mu koma gare ka ka yafe mana ka shigar da mu aljannan firdausi ga baki ɗayan mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk